الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما ينبغي لوجهه ولعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصر للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المعدة البيضاء على الطريقة الوادئة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم المحشر والمصير أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أجرنا من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته edi daba ta coci wayan coci na ke a lokacin na a ya ce lufiyon da na babu bakwai tsohon mini ya kata ni mini ya kata wancu yana to idan suratul rahman aya da yanaki bakwai suratul rahman na yiwuwar sama a a rafa'aha ko da almiza bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان نعم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنعم والنخل ذات الأكمام باتا دي توتي جمينوي نكافر يجا وما الرحمن زي رحمانو nga tuce da zane ya ramanu na nga yi zane to rafa a sama'a nga yi zane to wa sama na tuta ti ibona nga ti sama da sama tuta kan labin sama na latati waganci na sama latatin na wata ya mamaki ya za ta ba layin ta fito ne wani layin lagunta kowa ya yi wani waka kuma layin guta kowa ya waka layin ta fito ga ciya babu yana su kwa kusa mana da Allah alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha ngonga yituna sama tuna wala ya guta kowa magibo inna allaha yumsiku samaa an tazula no ayi do su kufa bi so so kwe perform wonders na kago yi so kwa is not possible eza ga alita gbẹgbẹ agbẹ iru na lata fiti nla ẹta nla ẹta ta kọkọ ya àwọn ju wa ta wíyẹ jà ẹ lọ́wọ́ ayé ìnáwó kinnana kakuna su ko ti kinnuni na to kinyo tu balansa maka maka ga kince ti mo wa ga daga to kinyo tu balansa na e eh, ta wa la tu ta ko ti balansa wa ya ta pati ni ni wa da ku ya pati ni ji to e ban ba nga na ke ni kin ya bala su biya tare su koyi zama ma ki gana da wani kin yi magamaga yana koyi ta kwata bu a layar ta fitiyo nga so suke layar ta yana eh, so suke layar ta kin da ke lubin na kin bi kuma ci ba ci adini su koji wana su kufa bi wa da almizana su kuma ke yatsun wala ci cibe na zanduru a dasa ta ya ti rayuwa wani ga ikin mai fai da bayanin tuwo na doka constitution kim na yale yi shele na ga sada mu cika da waya iya yi da musulmi ji fa izo ibe constitution yi rai na ga idi yi na ima ya daju be constitution na ga constitution na be constitution doro wani kim na da nasara yi na reform na constitution ya nigeria na ga lori doro nage kimi gangani da construction, yana is not avoid to yi gaga ya yi lon goro na ga bomi da qur'ani da hadisi na is kio not avoid yiti ya da be construction in Nigeria atila ajiyo sharia ba yi go kai sharia ba wona amma ga ga sharia ran sa ga ba na ba ran sai nuna ina da ko za ba na a za ta wace ko wazo ọ̀pàpà lọ́wọ́ yìí ó káàkiri nàìjíríà wà ní á ní ẹni lọ́wọ́ tí sún tẹ wá kó náà ẹ̀yìn bá wọn yìí ẹni lọ́wọ́ tí sún tẹ búláàlà náà di wọn náà wá kó lùsì náà wà káàkiri nàìjíríà ọ̀lá ìtẹ̀lá dàndóró náà wọ́n ká lè sún tẹ bíbí ṣèríà náà mùnáfìkì wọ́n kacha wode ga yi zanen tsoga wa aji bauta ya tsoci wa mai waga wa lara ayi wodi tsari be tsari ya addini na kando na ga ga constitution ya be yi mai ya tsoci na wa gugu ya gwa guba ba nga ji misra ci ci moro uje ndondo mu sinada wa yara uje ndondo sheria ne ko ala sinada uje ndondo ndondo na ga lawo yana ga na zo musulmi ga protestant. ga wa shari'a kai ma wa shari'a ya bada zai biye ga usul mubarak ne yes ufa bi to ci mu yayi shari'a Nigeria la daula ya e kafirci nan biwa eh ayo ba wallahi daula islam ga kata hudai na ipe ni murano ida fetu ebo da landu a gon ati be sokon ana wala wato ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا tsari na milacici na tukuta da dondo na gazu majatun na rayuwa wala a ti haka mu wada ya fi wa solution ba ne amma ihe bi lami tuki su ko gan ki anabi muhammadu gan wallahi tallahi ka to mishan ga ga na dini ga etiyan sariya na a a a gbo be sharia bona sharia ga ga ba ba to to ake to kafiri layu ku ku ti gafara ku ya sharia ya addini musulunci na'am tó ti gan wọ́n ti lá mizan ẹnà ẹ mizan na alẹ́tùlù wọ́sí nìkẹ́ ẹ mizan nínú ìlà dẹ́yìn náà ẹnà ìlà dẹ́yìn tún wọn náà ẹ̀yìn gan alìmizan tó ti gan alàtẹ́tọ̀ọ̀ na tó ti lá tún ti ṣe ṣẹ̀rí agẹ́ǹṣin náà ti lọ́tọ̀ alàtẹ̀tẹ̀tọ̀ an la a canu luci fiya wuce diga mu dan niyyar lamu na nan gala lamu na na ci dai ta shiri da kata wuce ala ta daga waba alla alla ta tuwab an uyi ebo le ajini an wuce le ta'ani yana latuwa titi latuwa titi yan shari'a ebuma látàtò ọ́wọ́ yẹgazú gama yẹgazú nùgbù gama fìlìmíza ní dẹ́mínì ètù wọn ilẹ̀ àìyàn ọmọ lẹ́kọ́dẹ̀ arìsàn náà rúsùlẹ̀ náà bilibayi náà ti wà án zàrì náà máa hún mulikita bá wọlì míza nàlíyàkú manná su bili kìsìtì sọ́kọ́ náà لقد أرسلنا والله يكتب سروت ذاته يتشي تتو بالبينات دوزان شويك زندو غالين وعجبك غسكياتونا وأنزلنا معهم الكتاب يتما لتافلا تتشمبندو والميزان بتوين يعني زندو غالين تتوين رأيوانا شريعة غالين ko ya tiki biyo so ko da yi tabbata ta tin shari'a ko yi da bilifo ide bilifo be do yibi na kuti ide fo be artificial wretchedness na ide Nigeria ko no ga tsumi eh wallahi tallahi billahi da so ko pa so ko pa so ko pa Nigeria zo do gangan ni be talauciya artificial talauci boy don da dukiya na dagaga dukiya na sokula don nigeria amma yi tsoga da shi talauci yi tsoga talauta yin da shi mi fa lokacin da su bai dabo ba su gibe bai wumin ya wutuwa idanun bai wutuwa na ẹtọ àwọn ti lẹ́nu ẹtọ agbúgbà ẹ̀dà yára bàyẹ̀ tó ààrẹ ó di tí ó ti lé sí ìgbẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dà ńlá ìgbìyà yẹn lára ìlú yà so ó pàgẹ́rẹ́ àdóòrùdó yẹn kóra ọ̀tọ́ bá àdó à ẹ́ sọ̀kú fábìyàn sọ̀kú ní gáfàrà tọ́ ìsinmi láìmọ́ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ سَكُوتَ ga ya kuku tsuwaye shari'a da tsuwaye na jirya tsuwaye da ya doji e e e tota, na bilikisti etiyan gboro waga daga wa lotuba daga na wa alikawa da fi gama ya fi guto ta ya fi guta ko ya fi guni wa na rana kaga ala yawa ofe giti wọn mai lotuba kaga ala yawa ofe gugudi gbe taliba wọn mai lotuba babu kutin na shi ẹtú òjò láti tí bí a adé tí rẹwà gbìrẹ̀ ààrẹ ìgbìmọ̀ ló túbà náà gbogbo ayé bó ti ń jígé tó rẹ̀ ló túbà náà kàkà ẹ̀wà rẹ̀ ó dé kó gbígbìrẹ̀ ló túbà náà kódà àwọn tẹ́lẹ̀ bàṣọ́kọ́ àwọn ohun tó ẹgbẹ́rẹ̀ wọ́n ló túbà náà <laughs> ṣòkúfà bí kú ti gáfara wà kí mùlùwánzùnà egbó náà annabiga láta hún man khanaka ngala ìṣe gangan wà gẹ́gẹ́ daga náà a zafi tí na lè ji ogun náà tó bá dé bá wà jí gbọ́ àà nùnùnùnùnù eh annabi sallallahu alaihi wasallam a ju ga gai gabe da ya zo shi ci na ne tibi na kube yi ye laki la ya mai ya na fa annabi ga ya akuriji yace ya jiya na ga ya ake ne ya da fuki ya mai o ga na na tuwo bi na kuma zuwa tibi na ku wa wugi ka to wa lo tuba eh ade no aje na la do ya tu da daga bi na so ti wona to na gba so ko ga ga wala tuhsirul mizan Allah subhanahu wa ta'ala ga wala tuhsirul mizan e ga kitu mare no ga ga ga fuguni wa na ki wona ga na ki bi fo fuguni mare no ga ga ga fugu to te wa be tumba wona ga ga be tumba na yo kulo ku mare ko ida ga do lo jino billahi lazim wa ga le ga to si de bi na ku to isoje izo ti do jinga mala la mari ci waya do so ko kemi na mai izo ga yina nga ela e to sibe ayo ka ga izo ja e to si ga e bi no kuti ci nga e mai la e ga pa kasa nga mai la e ga pa ade do ci na ebo ebo eji uhe fete on ebo nu pyo ga na ide ga ji e ke a lo fi wa za ba woro to ye da ra ba nga ka te da wa eh How, how, how much is he now? How much is he? Eh? It's like if you buy zero one. It's like if you one zero zero. It's like one one It's like if you Can I elaborate

tọ́ nàìjíríà dáàjẹ́ kí mú yìí sí ìbàdó yìí sọ́kó mú jẹ bẹ́ẹ̀ àmọ́ngà jẹ́ ti rà nù sọ́kó fàbí tọ́ bísímìlà ẹ̀dá ẹgbẹ̀ wọ́rọ̀ náà bẹ́ àgáàzì ìyẹ̀zí ájíkí nàdíbọ̀ ànẹ́bí oníbọ̀ wọ̀tá àṣùgbọ́n àwọn òfin wọn sí láti wà nílẹ̀ ànáàmù ẹgbọ́ dábà ájì kí n ti bọ́ ànábì ájì ìjẹ̀ ti bọ́ ànábì bọ́ à ájì ká sọ̀kọ́ kan wọ́n mọ́jà àlè ti nú gángan níbẹ̀ ma wace gada daraja annabi cin akiya ibnu ya za a dinga yace annabi ne káṣí ojú ànábì ẹgbẹ́ sọ̀kó wọ̀lá àrùdọ̀ kí nánà wọ̀dọ̀ àá tó ti rẹ̀ ìlú láti tí ó ti tàbátá àmá ilé ó ti tàbátá ẹ̀nà líl àná láàmù nínú ìlàmù tààrí the rationale behind Allah creating their heart is because of you and me and they mi be wai zawangi to aljinnu to adabba lila na mu gada wani su kufa bi kuje gafara ehe فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها من يكن وطوة فاكهة ينجت مرمر جدبو أغا غا فاكهة ينجت نلاجه ينجت نجد صالو تنانا ngai fata an gici marmari da milkin bu wannan halu gangani bai dombi ne zatul akmam za bayan makoshi ne su kwaja jikajiya a tsaja finin bu eh su kwaja jikajiya yan gici eh, marmarin da ci jikawun ti gawo tsawa fagi bai zo oci oci giwon so da nin bu allahu akbar su ko ije bu su ko ije bu fi ga ga alhamdulillahi ma na na'am wal habbu dhul 'asfi war rayhan fiha min kingo wal habbu adin waraj ka alkamana ke ina ke shinkafa na zul asfi zaba e finish e warane je tu jibe finish so ko mo wala gamine ke mo warrai ha ike de wara na yi a tsoke na'am والحب ذو العصف والريحان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى قد challenge this is a challenge statement inda ji wani gambe ba ta da na gamun jimo amgiwa mijani tayo ni migawu qur'anu migala kazambio migala kazambio migala kazambio o oh, o oh. bi ayi ala rabbikuma tukadiba ye ani jinni to za zawangi je kuna yega yega ize jira mu fi mi soko ga zandungo ali tandungo jira mu be ba mi soko yega yo yina na ga yo adezu ye boku yina amadeze zera a gbon lo bu do je yina yesu to eti ye bo ire to ti ga to bi ayya alai ni maji e mawaji e mawaji ya rabbi kuma ya to ti ya rijin ji to da wangi kiti to tukallibani ya ga ya ku so ko bu na cha ga mana so ko zo kiti to which kiti tso abiga wunta ta e gana tso ce gayin na wani gayin ko ari ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ganin fe bayan na ya gura da jinnuzo mutubetu fabi ai ala eh a ganin fe gbo ya gura sahaba jo annabi fe ba suratul rahman fe ni lan eh ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan fe gbo fe gbo fabi'ayi ala irabbikuma tukadhiban wọn gbàdéjì fabi'ayi ala irabbikum wọn tún sábà yìí pátá sọsọ n ṣe gangan ah maali asma uljinna asana jawaban lirabbikum lirabbi aminkum akijan mẹ́gbà fabi'ayi ala irabbikuma tukadhiban yẹ ma sọsọ yìí. a'a yeye soko na mali asmahu kiji asmahu aljinna kiji mitin wani aljin miji a rabbi aminku mi ba ayan na rabbi ayi ala rabbi kuma to kaziba kila da mi miji wani mi ci weje eje na ya na tike ga me gba fuka ayi ala rabbi kuma da ما أطيت قول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا لا شيء من نعم ربك نكذب فلله الحمد aljin kan donin ga ga fubi aya la yara duk ma tukar zuba na ajaje cuta da soko soko adaye don domin ne na jiwon jiyayi na nan ya da ya bata ma ta tabbata ya wani kila cin ci ga ana to itso so ko kashi yi yego la shay min ni'am rabbina nukazzibu wa lakal hamd Allah Allahu akbar Allahu akbar su koyi zai bawai Su koyi zai bawai da in shakartu na zidannakum wala in kafartu fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun wa in tashkuru yardahu eh e, na je da be so ku je da bi ti ni ja buran za dun be ga nan ni ba da za dun ati da ya so ko bati so ku je da bi je da bi ku je da bi ku je da bi na خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من دعني وعليك من آية مفارق so ko ga allama alquran wa khalaqa al-insan so ko ga ti zawanjo to ina wa bi ganan kimo wajumo tulu walanta ya yi ibo ya asali wani min ha kada kana ko kinde na wani rana na wani labici falo ya lobe shi rana egun de wọn si na wani rana jikanade na wani rana wace bayi rana don ga alaba ya o rashi alaba na kpaso ran su ko min ni ma ofi ha nu'idukum fondo ci mo ke mo ci ga ke ba do kasa u be ci ba ta ko fiti tuna ki ga mo ji kasa Allahu akbar fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان

inda Allah ko kama tsari adam khalaqahu min tura, turab wanda turab kamin shi sai waga amma na wannan stages nga su kullu da ni ta yi bada adam ayo wai su kwa janabi adam na waje jikana beto jikana tsaka su bi a je yagu na je ke babin ɗin wani na ga yi ga tin tin egun ga yi tinu ekun ti awo eh kakuno chibo ci dan lokacin ulawa na wadai na su koga mini haya da tsoga min tini lazibi egwu na labagwan kami wuce wani ya koya jiri labagwa ga labagwa ha so ka na pụọ a pụọ dị don àti mìíràn alẹ́ mìíràn alẹ́ to n ka yi gbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́n tó a le mutu. alìmútọ̀ kasko na ajindu yana ga yi a ga su kai ga kala muhammadu halakar insa to mito asali ga da wani kullukun min adam wa adam min tura wa yana ji ga sayid na abubakar a ga kuranta ta ke kuranta ta adira ji kuranta ta na annabi wato aja annabi ba doro ba mani da na wale su ko aja ni ta yi an ga aja na annabi muhammad maulidi ba ba ne su waya da jila da su koyar wani su ji bore e kan ba ji bo annabi mun ga haske aja annabi muhammad wallahi tallahi mani ga ajo muso da mi muhammad kwataya owo mi ti yo izagi be bagi mami mi muhammad amma yana da dabo na kaku na mami na asken da ci dushi na kaci ma na mi ko ka mutu na mi be ka amma ke ma ne mi be tanzani da ya ga mana amma ke ma na bi be bazuya sai na da shi je na zuwa la ba wuce na yankin gari ba yawon da rai yawon wallahi kalla o da rai gara man ka raba alayya muta amidan fali ya Ruwa ruwayan da cewa man ka zaba alayya muta amidan fali ya tabawa bai na ainihin ja'an nama maka'adar tantondo ka sun tami cawon su tami ujiye na mi gana ebuna da na yi gaga hunzu ba na hawa ko e za yi gaga da yi a katukwa na aske na coci hajji mini hukke na wani hajji anabi e su ba ala e gana mai ga wani hannun tafi wani mai kakaci ba mila haramci musulmi ba kawo aske na coci hajji mini hukke na zai ga wani coci ji mini hukke eh mi sun otu ba ga eh mi su otun ba ko to ata wa so we da na ta le du na ale ti ti na o ti pa nu mo pa won ti mo pa e mo ga ga ale mi de kira ni mo pa e pa ko ba ja woni pa ẹni mẹ bí wọ́n kan náà àdébídẹ́bílì là ń jẹ kẹsùn lọ́wọ́ tó wọ́n jẹ́ ń lọ́nà tó ti fábí kú ti gáfara kọ́lá kàlìkì sáàlì kọ́kọ́ mu suka jadi ta zawan yau min sarsalin daga min ya guna yi wuwaci na na mawagala kwa zuwa ce gwangwan yi na kalfa hari ke kaskona ke guna duna wa kada kaljanna tó ti mọ́ kákí ẹ̀já àrí tayá bàbá yà àdìdé nínú ọgá ìbìlẹ̀ sọ bàbá yà àdìdé nínú ṣe kémi náà nẹ́bí ádámù yìí bàbá ikó ìdákó ìdáná àtàgá ṣẹ̀tàn ìbìlẹ̀ sọ̀kọ́ àwọn ohun àti pààrà làánẹ́tù láyà lẹ́yìn ìdánúságí ìdánúságí dèdè níbẹ̀ ìṣòro láti fọmọ àbẹ̀ ìṣòro fẹ́ lo ẹ́ wọ́n àtúnṣe fún náà gà kú ìṣẹ̀ náà èyí kìfẹ́ kó àwọn ọkọ̀ àkẹ́yìnbíwé tí ó ta ìpé agbóyí ọkọ̀ àwọn tó kú ẹgbẹ̀rin ọkọ̀ àlùwà àjẹsà gbérímọ̀ ọkọ̀ àlùwà àjẹsà gbúrúmọ̀ tí ó ta àta ìtúwé ọkọ̀ àtàwọn tó túbẹ̀rin ọkọ̀ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بل لهم عدو بئس للظالمين بدلا وليه kana coci gan wayin kurna lil mala'ikatin zudu da adama fasajadu illa iblis illa iblis mutum ga yayi ga istisna munkati'u uji muttasilu ya ibn e abu laji muttasilu iblis ga ji mala'ika iblis ma da min mala'ika ba amma ai bo darajar su ko yu kan gane amma ina dan wara dana so ko agba ko wula da ba chumo ya ba ga wa kuto so yes kacha sọkwa ibilisu wọn ci taci malaika ibu dore ti ce di bauta ya tuwo ci taci malaika yi amma tuwo ta yi ba kata tuwo yani mo tuwo ti ga yi ba laya na kawo rula da bayan ci wọn wa da sọkwa ka igbata ti ibo wọn ebo ci wọn níbo sokwa sọkwa maka ci wọn kata ti zọ kawo rula da bayan gba wọn ba kashi ni a ca

نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان جماعة مسلمين توا لجنون توا هنجي زكوا كأنه ما جاري تاي كذا زمينه بابو جاتا mutuwa sechalem zimine ba gonzi zikarabwa jumaya ebona ene ndenda ko ina ga otoyo kajuga ta inan da kowai inan gawaya man gaya wai wallahi tallahi billahi da zai asali niga to ya ko to mr john to ya niza biredi to ya zikir wato gan nan ni dani mai asali ni niga ba wa ya asali niga ya ayu annasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس لا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام inna allaha kana alaykum raqiba allahu akbar to an mamina hadisa annabi muhammad ruwa cewa annabi fa ga yayu ga kulli katil mala'ikatu min nur malaika ya jadi ta aji daga haske haske ya jadi ta ina tuta ya jadi ta na ga dawo haske ya jadi ta amma jadi ta aji ne daga mini barabara yayin nan amma ke jari ta yi zawali daga miliyan egun ko jikana nga malaka na coci ga ya imile su da ki lawaci lokura ya na bi adamu a na bi gawo lokura ya yi na kilawaci luwa kilawaci da su jada ki ga zuwa ga halakutahu halakatani min nari wa halakutahu ga yana wa jari ta miyan egun ajabi town well eh, into and then am I not the one who say you should prostrate? Eh? So go ndị prostrate la to wunda nínú ọdẹ àti kọwọn mi mo ti no no no obey before You better obey. So cool we obey. Imigake complain. Everybody oga obey or to get complain is a problem in the sight of Allah. Oga dada sálà tí wọ́n ti rá kí mọ́ lọ́rùn ti gọ́mìnì tí sálà ọ̀tọ̀ problem wọ́n. Lóhun tó sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọjọ́ tó fẹ́ fi. Àmá ọgá ẹwà náà ti rọ́wọ́ tí sálà náà. Ọgá ẹwà ti rọ́wọ́ tí sálà wọn akọta àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n ti sọ́lá ní sọ́lá gáwọ̀ pí ẹ̀bẹ̀ ètù lè dìí mọ́ gáwọ̀ pí ẹ̀bẹ̀ ètù ní wọ́n wà ní wọ́n jẹ́ náà wọ́n àgbà fẹ́ẹ́sùn fẹ́ẹ́sùn kí lọ́wọ́ ti kọ́ mi fẹ́ẹ́sùn àà ní àgọ́ àmá ń sọ àtà tọ́ bisimilá mọ́ رب المشرقين ورب المغربين نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان كادون يا رحمن انتي اتوسنده وانتي مين وان غاي رب توتشي etuna nga jinga nga majona nga majona ndondo matalenji edidi wana rabbul mashriqain nga itochi nye gidi labakuba kagu tata ya tese le gamba ni bo gidi labio e fondun lo a man fere be kere so ko de bana gidi gidi gidi labio no kuba unji bana wa labe e man fere no unji ba ga wa labe kere ya a a ama to mi to o ke na so ko bu ya pe ngama ko yin ga kan de tun ga fala uqsimu bi rabbil masharik wallahi tallahi kan na kawo gado internet to nasara juji tabbata kan lalle gidi unde masharik ga malakan doci eh alai america ba babu aya da ba ni yashi kọ́ntìrí ń lọ tí kọ́ntìrì ló na bá náà ọ̀gá ṣe lọ kọ́ntìrì ló tó ha náà ọ̀gá àyálẹ́lẹ́ àyálẹ́lẹ́ fi gúwà gúwà ayan na galabuyo iga a gaya ti bayani expansiyatin na bawa da lokaci wani sokoya rabbul sokwa kai ne sokoga ya tsuye gidi labagubawa warabul maghribain nga make yi tsoci ya yi gidi lo ba guba so ku fabi nga malawa ne kan da na mangare ji ba burana wani mutu mangare ji ba tsoji ba a a misali ba na yi ba an da ana efi wujuwa ne mele ga saudi ba na atu ba mi gani re eh agbára ọ̀gákùrù agbá àbúgbà rí arìnrìn ọkà ti láàlà ṣe Allahu akbar káàfin dáná sára lè aláìnáwó iná ìdé ìpa kùránù gba àkájà kùránù aláwúyà nìkan this is this is a book of sign not science nji Dr. Zakir Naik unga Quran is not the book of science no no no it's a book of science science S I G N S which is science science no ga science oje oje oje oje eh Allahu akbar Allahu akbar so si gato, ebe nana ungada na ga unga sade gidi la ba gubo unga ito sha unga jari ta wona fo bi ayi ala rabbikum atukadiban ye za guba ba ne ayu athqala yana yi lupu ke cikin mu aljannatul an gida na zimi ne ba gudan sa na'am مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ele لا ya لا be ki e soko na to maraja soko ga isu na pewa maraja arsala Allah subhanahu wa ta'ala ga isu na pe albaharaini eduguba river Niger river Benue e so de uti kaji afa tumaru na hu eh yato da afa lam takunu tarawna èlò èlò ẹgbẹ́ èlò làbọ̀ èlò làbúpa Allahu akbar Allahu akbar maraja tó ti gọ́gùn láyé túnà gbẹ́gbà alìbàrẹ́ ìní èdùgbùbà wọ́n gbẹ́gbà yàrìtọ́kìyà ní afẹ́gbẹ̀ gúnbẹ̀dọ̀ sí àmà lọ́gbẹ̀ ní ẹgbẹ̀ṣùwọ́ ẹ̀dàzàn nídànà ọwọ́ lẹ́gbẹ̀ maraja alìbàrẹ́ ìní هذا أزم فرات وهذا منهم مجاز sọkọ yẹ kò bá gbé nínú ẹ ta sí méjì sí wọn àdé bàdá gánà yá sọkọ gánà sọkọ gbé bàdá gánà àmà àdó lòsì àti bàdá wọn gánà gánà tó gánà lòsì nana yẹ sàn ọtọ àtúnṣe ni wọn yẹ sàn zaka àzá mílíọnù kùjà ọmọ ká tó na ke yi mana. manucu iwangi amma ya fi bafi ya zasu amma zija sha zijacin bai nan ma tsakani ya zuwa ne ta tsananin barzau ya kalabu laye bugiya annama a tso ya dushi ba sai ba na tso ta a ga gadani ya dushi wani bikin da ya le ya dubu ba e fi pa e dandana ne a tuma ya na ta ga ade mi dabo a jami'a dabo na dabo a lo ma ndo ma do ya to a na no no ya to ma ga na do lo to na ga do mu to to do ga eh to a be le be musulme be ne e bo de no wu la bi ji nga lo ko di mu e ke la de ka fi yo ga ka ka bi tu baba ta si eh bele ko di mu adini musulmi ti de mu jan na musulmi yo kila ita ga lo ko la tafarraku su ko wa Abdullahi bi hablillahi jami'an ya yi jama'a zalayi ya yi jama'a salafi ya yi jama'a tijaniya yi kadiriya yi shiya yi kuraniya yi na kushabandiya yi bi lije ni ibi da hadisi sòkú fọ́bí tó ti gọ́tọ̀ èdùnkúbà ní fígbà àti dáza mẹ́gbẹ̀dẹ̀dọ̀ ya náà ni a gà ẹ̀yà nínú ìlú lápẹ́ àwọ̀ àti dáza àti òfóbì ayé ara ìrẹ̀ bí kò bá tó kẹ́rì bá ní mọ̀ yìí tó tí yé kí ti tó yà bómi kú ní alábàbà bisimilá يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان من هنا توتي يا ادونا نجونا يخرج من لاتي منه ما دغبا يدغ بابا نجو اللؤلؤ gbàdúrì gbàdúrì gbàdúrì lè ṣe jẹun sára ìrìnà dúrúdúrú wal marjan gangane bai kwatu ta tangi mai latiya na tsoca ta kai ta waji dabo ka tsawunji ba duk ba duk kawai wani kin mai kuyi kami ne ya dole eh ya lofi mo eh why pound wo go de to igbe pound to na to fi dole ya lofi mo ya lawunji fi mo ko ko mi ga ya lawunji fi mo ayu di wa ngala wuti pose challenge da mini surat al-waqi ana ya bin dandana ran gida gije so ko mun dake mun yaje da a ta yaje a faraitu tuma ta rusulu yele kin da je nu pena kin da ne ye nu ye ga nu zo ye so bi cinta e e wona e sana e tika ne ya to na da ni mbona so ko ga yele ya a antum tazrauna hu amna ga zalimu afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun ille nuwana ya fina ille nuwana ya ya a antum anzaltumuhu min almuzni yege chimbe bana wa chimbe na mo kashi ye chimbe a nuwa wutire na launa sha'u la ja wọ́n bá ibá ní wọn wọ́n sì tó ẹ́ bóòlù pátá tó ẹ́ nà tó ẹ̀ tó ẹ̀ ní fi ó tàbá wọ́n bá ibá ìyàwó tó yẹ sọ ó kà fi wò á ti àsopọ̀ ní fìrà ń lè yín adébẹ́yì kọ́ inú wa yẹ gà ẹ́ pure water náà ṣe ọ̀rẹ́ òde wa wà lá pure water ló bí òde yẹ gà mà ẹ́ òkú fàbí tó ti lọ́tọ̀ fọ́bi ayé ala ìrẹ̀bí kò máa tó kẹ́lẹ̀ fún wa. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما ما كيورا النبي وقد ودا دا تاكو ششن دي لا ولا تو دا يدو بيو يوم ما دا تاكو ششن دي نا كاتا بيو آه، كاسا olekemne ole yana yelata edo na olekemno e yoto mi be do na olekemno to kara ito mi na olekemne ito ki akuta e yana e adamu nga chifa age e e pankara ji mi nu bo wa ti so ku tun ayire afe pankara e anu e anu e anu to ti yo wala wole almunshaatu na ja tsoye na ja tsoye ta tiye nuwana wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulki al mashhur wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarqabu wa in nasha nughriqu fala sariqa lahum fala hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin jama'a shi na so cewa kuma a wuyi ba kuna yi ni ya kismu ya tauhido inna tauhida yanqasimu ila thalathati aqsa ala so kwa zinike te wa ga titi guta ire tauhidur rububiyya ire tauhidul uluhiyya ire tauhidul asma'i was sifati dana ga ga je tawhid da rububiyya to ba mu ci ba ne mu mu ci na ba haka tu kala mu ci da mu ko ga tawhid da kimiyya mu ci da ba ta ke tawhid rububiyya ko ga tawhid da fa'ala ina yi to ci na mijin na mijin na mijin na ya ayu annasu quru ni'mati allati an'amtu alaykum hal min khaliqin ghayru allahi yanzu kuku aji zaɗe da halitta wa mazin ya harin kakwai gida miji kasa wa miji kaza miji kaza miji kaza da ma yi horo na nane su kuma walawul jawar so ci ga yin mu aljawar e ya nuwa shi nan almun sha'atu na shi a tsaye nan e ya nuwa da a tsaye nan allahu subhanahu wa ta'ala ga wadatsu ya nuwa ce biyu e baya ke to mutu fi da mini ya dowa ga kala ala kwa ga pati mutu ko gani ya yi loci ya benin wa fi ga yaya yadda dai ga yayin eh alhamdulillah su koya to nasara ya zo fikira ajiye ya shi dabu supermarket dabu ba na ce bu na dabu mun dabu igu dabu dabu eh ya shi dabu eh ya shi dabo ga dabo wa ke zo tso eh ya bota eh kina fi yayi na ga ya dabo fa in ji kewa ji ga bida na re bida mi yo e duga ko mo da sa to e bona banayi e dumine kin bona un ga Allahu akbar Allahu akbar su ko jebo falakal hamd falakal hamd ya Allah falakal hamd ya Rahman Allahumma rahamna ya arhamar rahimin na so ci gata eh fa bi ayi ala rabbikuma tukadhiban ni ma yanzu eh ya yi jama'a da jini to da hangi kici a guja a can gaba na sokoi zuwa sokoi na na ya ci duk na am yasaluhu man fi samawa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram alhamdulillah yasallu an kuni aya ne yasallu kwani. tòdénà ìwà wa mi ní wọlé tó gan kúlù ṣe ìfàní ìlàláwùbá kí àádò ọ̀sọ̀mọ́dò ọ̀lá àwọn ọ̀sẹ̀kẹ̀kẹ́ fọ́ta àwọn ìṣàdé bí fún ọba àìláwẹ̀ kọ́bẹ̀ ẹ̀wà pìlà fọ́ dínà dáa kọ́ kullu man alaiha yandoro na tatikin bona so ko ga ya nabi muhammadu wai wa ga wa ga wannan ga ga ya yi mu ago la ga mazu ka ta furdo ci ga ya yi mu la ya yi mu ya gi mi ga ya yi mu aga o paru guru ko fondo ta ga le ko fani do la ya yi mu wai fumi ne onu fo ama afonu fo fondo ci gáyàyè mọ́ gáyàyè mọ́ wẹ́gán wẹ́gán láàgì tẹ́ owó o máa tí náà fẹ́ gọ́wà wà gáyàyè mọ́ ẹgbà wọn ní láyọ̀ àmá ìfúnlẹ̀ tí wọ́n bá dùn náà ìwọ̀n láyọ̀ lóòrẹ́ gáyàyè mọ́ bí tí wọ́n ní ẹta wọ́n ẹta bí tí olùbàndù wọn ká bọ́ wáàdé káàmì wọ́n tó wáàdé tí a bẹ̀bẹ̀ sí àságálẹ̀ ọ̀tá pàtó sí láti ha káàmì káàmì كل من لو كانت الدنيا تدوم لآلها كان رسول الله حيا وباكيا لا يجدا فينا يا دابا دا لنا كاسا يا لا نبي بابو دور اين اين اين حبيب الله اين افضل حلك الله اين سيد بني ادم اين هو قد ذهب قد مات قد ترك الدنيا Babu dog. You give me babu dog. Eh. Eh. Ya, ya, we give me what? Satwa Aina Ibrahim. Khalilullah. Aina Yusuf. asad siddiq أين موسى كلم الله أين عيسى أين عيسى أين نوح aina نوح aina adam. عين شعيب عين عين عين عين إنهم ذهبوا تركوا الدنيا كما أنكم تركوها إيه صاروا إلى التراب صاروا إلى التراب بعد بعد في ذكرهم فإيشو دا كان على في ذكرهم

ẹ bàbá bàbá wọn bàbá dán àìmọ̀ wọ bàbá dán bàbá don. sẹ́yìn yìí dán bàbá aláàjì don. sọ́ndà yìí don. àìmọ̀ bàbá dán bàbá dán bọ́bí sísì yìí Babu bàbá dán bàbá aláàjì abàjì kò sọ̀rọ̀ sí bàbá dán bàbá dán. kúlẹ̀ zapata ló lè ayé báwo àjọ báwo àjọ ya sàngílà ní ṣe ewo ká tìgbèdè ya báwo yẹra dùn àṣìlọ báwo àbájá àṣìlọ anaji kaso ka tiya ebo ga la ngo tora ya mo wale ke bindiga ya ganna ji amma shi kenan abin gaga ya security ga eh, ogadun da ogadun go ogadun go a ci láti yá àmà tó ogadun go oga idon go kara kara jinse kara kara kara kara kara ko na ga dana kife cikin bona wa ya buka waje rabbika fuska yan ciwo ciwo ga be kyore so ko ga don wai biyo nga ma ta bo fe lo eh ni penche ta ga maka eh ni ga nu penche ta ga maka ta me ji kokare la ga maka mu ce tsoya da nga ne de chaba no dezo ba a so ba amma wade taba wade ba na ocha ba na wa so wade ba na ocha zana ba na eza kana wade ba na wa wade ba na wa cha ganga ba na ga wa so ba na wa wo ga ba ba wọ́dé bà náà wà wọ́dé bà náà wọ́n tsa yín gínà ọmọdé bà no wà ké yí sọ́nà wọ́dé bà náà wọ́dé bà náà wà ké kànáà ngala ngala ando tike sagara ka kaga ando tila ayo tsoye ngala aga aje ne eji zo eji la go pabako ebo na yendo chine ji da endo si da bona ji eji ti le gugi na uji ya ka bo gwa go pabako a ede du la da ede ali ebe suga ti tu ebo na uda mi ni na to ti kai kullu man alaiha fan yuduru ni bitiki wona da azu iga ciwo iga ciwo ya gimi ana ya gama maki tike ebe dana ito ga abe lado idagun ba so koko oto ito ito ito ga abe lado idagun so idagun ba so koko no welu ma ruga ta kondo kuma na mutu da na yi zafin kwallo abu abin lamura tuyo wasu mai shakka ba a da abin kina gayi su ku kullu shi na haliku illa wata na'am fabi ayyana na ne su ko kiti wuce ma kiran fuska tuwa kiti wuce a kiran zulun jalali da na goma ne wani ikirama kada mai dai cewa ya zama ya imani suna su ku dai cewa ya zama cewa muke na'am yas'aluhum fa bi ayi ala'i rabbikuma tudazziban wato da to hajjali nan yaji da ana alheri ba ta zakata sanda eh an bi ciwo ne jo kwata kwata wato mutuwa da su ta tace wai eh an da ci da ba wasu da ba ba kai wallahi sai ya dan ciki wọ́n jù pé da instant náà wọ́n dá kútó lámì àtúnsábìkú sábìkú wọ́n nì nàndóre mi sábà wọ̀ bí àwọn tó gáyà àbíjá wọ́n kún wọ́n kún wọ́n tó àfẹ́bẹ̀ yìí tuntun yìí lẹ́ntì kwaruwa akuku da kwaye gi ba gi ebe so kwa egi ba gi ko ya o cha akuku da kwaku so yi tutu yi tutu de wọn a sì bá tata àtò yìí ní àdìgbà ara ìdí wọn wọn lóbi tá àtò ara gẹbi tá àtàláyé ìdí wọn. so ajali ajali na yake dibira no ya alkhairi nga mala annabi aju ba duwa mu cin mu ja fata ya ba duwa to wannan tayyo waju ga allahumma inni a'udhu bika an uratta ila arzadil umur so ko ga lugha na tutu ci mu ga lugha na ko ci ci mu me batiri do so ko ga lugha ya mi da ga ya na mi ga ku za shi eh

ìdànà kéde wọ́n sí ìwúṣọ́ ǹgọ́wọ̀n òṣùmá ń kíjọ mẹ́mbà bọ́ kíjọ ekínú mọ́nà wọn bí kọ́ pẹ̀tọ̀ ìjú ẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n àjá àti àyímọ́ ìṣòkó ẹ̀bẹ̀ amma annabi sallallahu zo na ke ku koyi dawa koyi dawa يسأله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان توجه يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن في السماوات لديه في السماوات غير ملائكة eh wani art to zane fiki mune ya sa'adu zandore ba coci a duwa ma gama wani zandoro ma kwaye zandoro eh na waye ba na wani wucin waye ba na waye ba na wani wucin waye ba na waye ba lokacin ni mai ba su koma na waye zandoro eh an da tuba ni ne cikin waye ba an da tuba ma gama ka ba zaura haya an da tuba ba ni su koma tàbí tí wọ́n bá sọ̀kú ògùn ẹmọ tí ó rẹ̀ tàbí tí wọ́n bá rẹ̀kú ya máàtò tàbí tí wọ́n bá ya láàfíà tàbí tí wọ́n bá sọ̀kú àfihàn rẹ̀ wọn lókàtí nímọ̀ ẹ̀bà wọn zèyí nímọ̀ kuma bẹ̀rẹ̀ sọ̀kú mọ̀kàn wọ́n ẹ̀là lóòrò ákí wọn ẹwọ́wọ́ arima muhammadu subhanahu wa ta'ala da muna hadisi da hadisi da kudu sun gari zai shiga allahu ba na da a gaza wa yanke ito a jin mai da ya laifi ya kai shi da nan lewa zan dofu bayan na tsoki wa bi coci su ko ga ya zan duro layu ina wanda bai su ko ina bai yana su ko lati yana mai ke zai layi kin ya dono in ba wa ya dono kuke ya mini ya kiwo an duro ba coci a duwa eh andoru tuba coci aduwa ya sa'adu ruwan fi samawati a ga mala'ika idan sama ya baya aduwa mala'ika idan sama adaba ya baya aduwa wa rotu su ma lo ba rabba na wa ilu jannati tajri min tahtiha al adabai ba su kwa idan zai da mala'ika ya ba aduwa ya nan wala ad so da ya fi cikin wani da ke ba coci aduwa ne kuma ji kawanya iza idan wani da ya ba coci aduwa na biya na annabi suleimanu annabi muhammadu fi a yi labarai ta annabi suleimanu ga abin da ya dagi ya yi ne inu abin da da to kama an da da na fi daga a gani jira ka guba na iga ba coci aduwa na amma iga a ji na fi launci iga ewe gboro na iwu lashin zuwa

annabi suleiman jatiya na da fato ta ne ku ya kuna ya titi ga annabi suleiman an tiyare annabi suleiman daga tun zungi tuzici zungi ake fara agwa na da aka tiga so ko ya yi daga na ma annabi suleiman ya wo gana ya gana so ko ya yi so ko ya Allahumma gisna aláhùnmá àgísínà aláhùnmá àgísínà anẹ́bìsílẹ̀ máa rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ̀bẹ̀ jẹmọ́ àwọn ilẹ̀ ló sálàjì ìwọ́tọ̀ ilé kéèjì tó là ya ti yà ní bàtí ó ti àdúwà ní sọ̀kú nga na ọgụ bagwa ide gbawuru hira mgba sọkwara na gbawo ide ma egbawu hira umago tsoci fabi yi tsoci ga ya sa'anu umar fi samawa tola kulla yau fondoro fondoro na wale tsoci yana nan wafi shan su ala da fara su ko be ba to le na a fondoro su ko da shani wa min shani an yaghfira zamba janabi muhammadu hadisa abu dardar annabi fe ba aya na o ti di fasara aya na wa min shani min shani su ko da fondoro na an yaghfira zamba un fa be zanaga to wa ne wa yufarrija qurbata من يشاء نسخوجنا يرفع أقواما ويدعو آخرين سخوي لا زنتي تو لا زنتي با سخوا بينه mutum wani mutu da insha Allah ya ka ba wai nan a ne ga ka ta ji daidai musu fara da ruwa a ne ga ka maja ta so tuwa ga yi kawana so tufa bai so tufa bai ayi ala ila kuma ta kan ba ní mo ṣe tó sí iye kìtì àgbójá ṣàyàn adẹ́lẹ̀ ìgbàlá sọ́kó ń dóòrò wájì àìtọ́lẹ̀ ìgbà ọgbọ́n ní agbẹ́ wọn àmá sọ́kó àìdẹ́mìlẹ̀ dájì àwọn àìdẹ́mìlẹ̀ dájì àwọn ẹgbọ́n tó kọ́ àgbàgbà àìdẹ́mìlẹ̀ dájì wọn ẹ́ tó ta àìdẹ́mìlẹ̀ dájì àwọn ọgbọ́n tó wọn nínú ọ̀tún abdulluka alùpùpù kasam mílẹ̀ kárì وعليكم السلام نعم نعم نعم نعم طبعا ايه na'am alayhi salatu wassalam na'am quality na'am wato yana ganin wani mandaci ce gana mini ya gana mamauce gana ga elile ya kabari na iyalai ba ta nan ne bi ma'ana ga da jiki ya sti wuga shirimi to yana waya ba na ya da ta da tun lokaci a nabi adam za mu tsuma ba ni to eh ya zai ta da lokaci a nabi adam za mu tsuma ba ni to ki da ta ta ga ala rai e ko da ta da funa le kabari na me do na to yana waya ji mamaki ba nan waye ji ya ci to mede me aga gan ena mo hun gana ja cha ya ebo na ndura agba soko yiji ndo wa gan anji una ama mi la le gana no so e gbalia gaga aga yi ko lita dan edo fe yan da e, wangi yo ka bare mi la le gbalia so daga na mi la le gbalia da na ga gan do tuwa wallahu ala eh e, e fona da wangi afi da mi ne ka bare ona eh eh je yi mo eza daga ele ya kabari ne amma fun za hangi a fe da mina ya kabari wani fe ne a yau to ne le man na nan yi ga ne ke la ku wuya wani ga ke yi e, kwalita da mu ko na eh na kim na ga wallahu bi kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in endoro su da yi kwaye tubu su kufa biyu alaikun salam ce biyu annabi adam na na ya nabi adamu na tsoce ga na labarin wani yayin yau labarin a taga tsoce yayin yin annabi adamu da shaitani wa yi kuna lil tis judu dole e ganna ene da su tsakani annabi adamu mai zijiyon da mala'ika yi lo bayan to shaitani ene maka da tsakani annabi adamu lo bayan eh, eh, shaitan to mala'ika yi na kula kwayya labari ta su koyi a yi ikpe na jina kawai amma yi ga wula koyi wula ya ma waye a hukuncin na da zati ba in ga yin anabi yusuf bai waka alabiyo hukuncin na da zati ba yin anabi yusuf bai nuna ina yin anabi shi ma wani والقمر ra'aitu hunni ngamala fonan daji be ye gizi be abin lokura abin ti suje da yi na ki mutu a nabi yusuf ba na eh, warafa abawai alal arshi wa harru lahu sujada eh ki da yin gura ya mutu ba ada ta'wilu ruyaya min qabli قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن نقول na na ya na ya su da dan na zo na kya nabi kya nabi yusuf ga be baba yusuf ne ga ada wanne na wajina ne to ya na min shi ya kad ja'al arabi afqa su kula ce gaskiya yi nan nan su kuma nula ce gaskiya iza akhraja ne min asir lokacin da cuci lamiti ya da familiyar kurkuku wani wa ga ga ta wani ga ene wuna wunan na ebon mai kyau aga yi mai kyau aga yi ci lamarin da ci labe e gannan na su eh, annabi yakubu ga yayi giga ene na wannan na ga sai ya ji shi na ku sare la taqsusu ruyaka ala ikwatika fa yakidu laka kaida inna wuce annabi su musare zakan bodda wali musare musa musa yana wuce ya zan dondwa a be wago tunana uti sayan dawa sai fo na gizi be ya shishi kanga ga tubi ga sa kuma nan irin nan su kufa biyu lóòdá wà láwọn chájú wújà èmi bá sáyẹ́bà abúnadé yà láàdá àmá èmi sáyẹ́ àdí ní kí ọ asàlámù alaykum kún fàbí sókú ti gáfà wà lẹ́kùn tí Now, alhamdulillah. na ẹnu wa náà kéyìn wọn tamako na yà àti dòṣì tamako wa ní bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀fà bẹ tamako dìde nígbà wà bá àná tamako wa ní yóò gáyọ̀ gá tún zàdẹ́ wàhálà wọn bí kí wọ́n á wàhálà náà oyanzu kokarin wulawun wahala wucin wanda da su kuda ya eh, yi wuce da shafa a tun hasana man ya shafa shafa a tun hasana fallawu eh kifulun mina ha a cika su kuma ko ta daga kozaya kuma ya wayan na ke misali ba ni wa ake ga ya zamani yi je wani wani wani nga shi na giya sunana uji ga tsawa goya nan ne lo toye wani ga toye wani ga toye wani ga su ti na uja ga o made laya wuri a bukuti gube wai na so wa gari ga uja na giya sunana wani dole ta ci wa wani rayu ike ere ṣẹ̀fà àtúnṣẹ̀yà ẹ̀mí yẹ láwọ̀ lówó ni lámẹ́sí láwọ̀ lọ́ọ̀rá àgbàṣù palabadẹ́ oyi fíre wẹ́ lọ́ọ̀lẹ́ tẹ̀mọ́kọ́ wá ọ̀tọ́ ti wọn àmá tẹ̀mọ́kọ́ náà lè kí ọ̀ dìtì tó ń gá sọ pé annabi muhammadu magata an zuwa daga musulmi lakiya in ga wala lakiya boya musulmi ya yi su kuka wala lakiya boya mutu mini wala ya kiya an doro daga musulmi wugiye ya yin gina wantina insha allah su kwaluwa su tige fakiya maya dan doro daga asirin musulmi so yi wani satara ulla wa fi duniya wa da akira su kuka asirin su su toki to kuma yi na kufa ẹsẹ̀ gbé gàngán nígbà gidi bàtà yan azùn ẹ̀yà lọ́gbọ̀ gánà azùn kó tún àrí ẹ̀bú ẹgbìnà wọ̀nyà bẹ́ẹ̀ náà tó ká lè tí mọ́ tí ìmọ̀lọ́sí láfi ẹ̀lú ẹ̀lọ́bẹ̀ṣí wanda ya kwaɗa ya dawa ya warwa na nan jai zaki na jino to ya bayan ya na kai yaki fe mu sha zuwa na ko mai bin wayan alternative ya ma ta ala lawo fi di ni mina harajin su kwala ba fi doda a didi ba ọgá lè gan wọ́n yẹn fi ìjọ tó máa ẹ̀dá ti gan ẹ̀tọ́ azùn látàbí ìdàbí mẹ́yà gífẹ́ wọn àfẹ́ azùn yẹn àtọ̀kùn fún ya ẹgí ti wújí ẹgí ti nàmọ́ gí kìnnìkìnnì gí bá azùn sọ́nà ká azùn ká wọn àkáwọn àwọn àmọ́ kágọwọ́ yà já ara azùn yẹn àbùn ọdún ká sẹ́ni kágọwọ́ àbẹ̀káwọ́ àkáwọ́ ẹgí ti nàmọ́ yankici na ma ya fondon da na ungari shinkafa kwanon na fiyo ungara da shinkafa kwanon na fiyo wala ya da na ungari da yi miskin ko a jirgin eh shinkafa wara yau ayo a da wa da ya gan wuyi talaka na kawai ya biya budon gigi ube fifin wuyi mun ka ciwo ba wala yi wo eh lasara ka zu da gwa ke yi wo ke yi wo ba sun ci batun ni bàbúwà àwọn ọ̀rẹ́ ti sára kan bàbúwà ẹwọ́ làwọn ọ̀rẹ́ ti sára kan àti bàbú láwọ́ tí na egi fẹ́dà láwọ́ ǹgá àwọn ti wọ́n mi bá mẹ́láwọ́ mi kí o ti láwọn akúlò ìjọmọ́ sí bá mi bàbá gan-an sára kan ní ìgbà àjọ ewó ni mo ni ẹ wà lẹ́wọ̀ ewò ní ẹ̀tọ́ ní ọgá calculation tí wọ́n yí tí ẹ̀tọ́ ní láyà risk nìlí tàndégá ẹgbúgá gbàgbà sọ́rọ̀ yìí náà musamman zai lutu ya gwamnati a nan mọ́dé business ń gbogbo a rẹ̀ ládàá ṣùgbọ́n fàbí ìtù gáfà wà ní ọdún sára na na wani wiwo ya yi mana kato wuce na mai bebe da na ade kendo na lawyer ko kuma da tsara gan for every law there is exception eh every law exception na mu so nan nan jo e ba fuska ta yan bolo bolo wati go misali ba eh misali a ga ya shiga fa kwa gafi kuma ne ga gai o náà wà ya ẹgbà mi mìíràn you can give bolóbolú ìwọ̀n máa tẹ́tẹ̀ wọ́n àkẹ́yìnà owó àkẹ́yìnà lọ́wọ́ ẹni sọ̀kọ́ láti tí ń da ya zànà wọ̀gá aláàbí ńgá ìfúskàtà ẹ̀ bolóbolú ló bá ẹ̀ mọ̀nà yìí sí nígbà ló bá ẹ̀ sọ̀kọ́ owó àkẹ́yìnà lọ́wọ́ ìsọ̀kẹ́ misali zakana wa yawa misali zakana wa yawa mini dukiya wa wani wani calculator dukiya wa na zakana wa wani is 20,000 Cut. gbogbo àwọn àgbáyàdá ló wọn àdé bukata kan tó lé ní gírí fọ́ọ̀tì ìsọ́ọ̀kẹ̀ wọn àbí owó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà bolówó olúwẹ̀ wọn ló bá yán lẹ́yìn tí wọn náà ayé ọ̀dọ̀ ọ̀nà kó lè fi dáhùn tì wá náà ayé ọ̀dọ̀ ọ̀nà kó àti àbátò zakatu ìfitìrì ẹ̀ zakatu wa agáhùn fẹ́zọ̀ náà ọ̀gá lè rí ó dé eh, ikú na tó mùsùlùmí ti lábẹ́ náà wọn ti wá òkè ìwáyà bí ọkọ̀ káàkiri condition yadda wani gidi ba one is critical eh? in a Muslim musulunci ga awa ni in fact ewu misali zakar mai awa emin buba to ya eh, gimi the rate of poverty na the gidi da ba ni is too much daga na i'm bold enough na na ya okube what you can give Well, now ne are musamman tun lokaci ne da yanin mura su kun faɗi su kun gafa kagula ga gawo be e, e na nuji eba tu wa